da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba da bayyana yau muna yammacin asabar takwas ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda wannan ya dace da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da shida da biyar a kalandar Turawa. ba mu gushe ba muna cikin suratu yusuf a suratu yusuf jiya mun kwana mun kwana kan aya ta goma kenan ko aya ta goma sha ɗaya muka fara kanta za mu tashi kan aya ta goma sha biyu arsilhu ma'ana gadin yamta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرسله معنا غدا يرتع ويلأم وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن غفلة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأن أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه أنهم بأمرهم هذا وهم وهم لا يشكرون وجاء أباه العشاء يدخول قالوا يا أبانا إنا ذهبنا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين نعم yake arsilhu ma'ana gadan ka shi a tare da mu gobe ko ka tura shi tare da mu a gobe yarsa wato ya ya ji daɗi ne ya wata ya ci abubuwan da ake ci a can ko kuma yarka ya koyi yadda ake yin kiwo wa yal'ab sai kuma yi wasa a matsayin shi na yaro kenan wa inna lahu la hafizun lalle mu wasu tsarewa ne gare shi za mu kiyaye shi ba abin da zai same shi qala ta shi annabi yaqub yace da su inni la yahzununi an tazhabu bihi lalle ni ku tafi tare da shi yana damar da ni da samun damuwa a cikin haka wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu kuma na jin tsoron kada kirkici ya shige shi wa antum anhu ghafilun alhali ku masu rafkana gare shi kirkici ya lallabo ya shige shi alhali kukun shagala ga wani abu ba ku kula ba kalu sai suka ce mahaifin nasu la Ina aka lahu ibo. idan ke ce ya cinye shi wa nahnu batun alhali mu ga mu a matsayin jama'a mutane irin wannan gungu ce har karke ce ya zo ya cinye yusuf inna idan la mu kenan idan haka ya faru lalle mu masu asara ne falamma zahabu bihi a yadda suka tafi da shi wa ajma'u suka yi istifaki suka haɗu kenan suka yi ijma'i an yaji a duhu fi zayamatul jubbi akan cewa su saka shi cikin wannan duhun rijiya wa auhayna ilaihi wato sai muka yi wahayi gare shi da sunan bi annahum bi amrihim hada to za ka ba su wannan labarin wato al'amarin da nasu da tunabbi annahum lalle za ka ba su labari bi amrihim haza, da wannan amarin nasu wahum lam yash'uru alhali ba su sani ba wa ja'u abahum sai suka zo wa mahaifinsu isha'an a lokacin sallar isha kenan ya kuna suna kuka qalu suka ce ya abana ya mahaifinmu inna zahabna lalle mun tafi na sadiqu muna tsere wa junanmu wa tarakna yusufa sai muka bar yusuf inda ina wurin kayayyakinmu muna can muna tsere mun bar shi wurin kayayyakin mu fa kala hurdi ibu sai kai kai ce ya cine shi wa ma anta bi mu'minin lana amma lalle kai baka kasance mai gaskanta mu ba a wannan magana da muke gaya maka ba wani kunna ba da zai ko da kuwa gaskiya muke gaya maka mun san ba za ka yarda ba ina fatan gani to wannan shine jiya muka ga makafa'i a wannan kistar da aka labarta mana cewa sun kai kashe-kashen su da ganawarsu da mitin su bayan ra'ayi da farko shine cewa a kashe annabi yusuf alaihi salatu salam, in haka ba ta samu ba to a ɗauke shi a wurga shi a can wata ƙasa mai huta, inda ba zai dawo ka dalika ba za a ji labarin shi ba in an yi haka to soyayyar mahaifinsu sai ta dawo gurinsu kawai babu annabi su kenan uban baya ganin shi saboda ka kawai zai zama su kaɗai yake su daga bisani sai su su kyautata ayyukansu su tuba su tuba daga wannan aika-aika da suka aikata a wanda mitin aka samu ɗaya daga cikinsu ya zo da ra'ayi wanda ba wannan ba a matsayin shawara a matsayin bayyana ra'ayinsa cewa kar a kashe annabi Yusuf alaihi salatu wassalam amma abin da za a yi a saka shi cikin wannan duhun rijiya idan aka haka fa'ida ko hikimar da ke cikin haka shi ne ana fata rayuwar shi ba za ta salwanta ba amma abin da zai faru shi ku ya taqifu zo sayyara ko tashi matafiya za su zo la'alla suna bukatar ruwa sai su gan shi idan suka gan shi sai su ɗauke shi a matsayin ɗan tsintuwa su tafi da shi a can nesa shi kenan sai su huda da lamarinsa wannan shi ne ra'ayin da shi wannan ya kawo a cikin wannan daki na su na shawara ko cikin wannan tattaunawa za su wani lokaci la'alla ko yahuza ne ko shambon ko rabe ko aishi ya kawo sharo kare gaskiya wanda muka ce jiya wajen mulahaza na cewa wanda yana gwada cewa duka wani mutum da ya samu karshi a wata tattaunawa tare da yan uwa a kan wata matsala to lalle ya iya yin shi da ya ba da gudunmuwa wata za ta zama ta alkhairi ce ko ka ce akwai maslaha cikin ta to kai za a yi ɓanna in kana iya kawo da bannan a ba da shawara sai ka ba da shawara don a kawo da bannan da ba da yanta idan kuma ba ka iya kawar da ɓarnan gaba ɗayanta amma kana iya bayar da shawara a saurare ka a yi abin da zai rage ɓarnan ita kama da gudunmuwa a wannan sanyi yanzu kun shi wannan baya iya canja musu ra'ayi game da decision inda suka ɗauka game da gani bayan annabi yusuf alaihi salatu wa amma dai sai kokarin cewa ga yadda za a yi a madadin a da rayuwar shi kaga wannan ya kawo ra'ayi wanda akwai matsala cikin shi ga tsaya kan dubi yadda abin yake tafiya to haka ne ya kamata ko ne mutum ya samu kashi irin wannan ya yake da wannan matsayi saboda taimaka makama al'umma sai makama addini sai ce wannan shi za ku yi ko kasance ku masu aikata wani to da tsarshe yanzu kamar eh, a wannan gaba sai zama kamar sun zama nufin sai suka je suka hukunci mahaifin nasu da cewa me yasa shi mahaifin nasu ba zai amince musu ba game da al'amarin Yusuf ba alhali su masu kyautata ma annabi Yusuf ne suna kyauta ya annabi Yusuf dole muka ce malamin tafsiri suka ce Faɗansu ya ta ta'amanna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun yana maka ishara ya zuwa ga cewa sun taɓa neman wannan buƙatar uban bayyana ba amma wannan a karo da yake da aka suke cewa ya aka muke neman ka amince mana game da annabi Yusuf <clears throat> alhali mu masu kyautatawa ne gare shi amma ba ka yadda ka haka ba ina fatan gani <clears throat> to shine sun suka ci gaba da nuna mashi eh, matsayinsu don su ci nasara a kan shi don su gamsar da shi bai sun ce masa wa inna lahu nasihun lalle mu masu nasiha ne gare shi masu kyautatawa ne gare shi masu tausayin sa ne sai suka ce da shi arsilhu ana gada haba baba ka aike shi a tare da mu wani gobe idan za mu fita gobe ka yarda ka tura shi a tare da mu shi ne arsilhu ana gada idan ka tura shi yarta wa yal'ab kun gane ko yarta wato sai ya rika yawa ya ci duk abin da yake son ya ci wa yal'ab kuma sai ya ko ka yarta sai ya yi kiwo wato ya koyi kiwo a tare da mutum da muwa kiwon ne muke tayi kun gane ko akwai kira'o'i daban-daban game da yarta din wannan wannan

to shi yasa malamai suke cewa idan ka ce alfihu ma'ana gadan yarta wato dai ma ainihin sukunin ke ko to su suka ce wannan daga mazdarin arrata'u ne arrata'u rata'a yarta'u rata'an arrata'u suka ce shine al-istisa'u fil malad al-istisa'u fil malad aklan wa sharba ko shurban wato yalwatawa cikin jin daɗi don ka cin abin da duk mutum yake son shi kuma shi abin da yake son ya shi shine ake cin shi a farka uku don haka ba na ganin yarta ga ke shi gobe a tare da mu yarta kawai sai ya ji daɗi ya ci duk abin da yake son ya ci na itace a cikin daji ya wata ya ba ta da wani aiki <clears throat> ina fata gani da haka a wannan lokacin sai ka karanta shi da sukuni ya rasta ina jin haka ke a wannan musaf da ke hannuna akwai ɗaya ƙira'ar shi ne alfil'u ma'ana gadon narka narka wata mu duka sai mu wata ya tare da shi yawa mu ji daɗi mu ci abin da muke son mu ci mu sha abin da muke son mu sha amma idan ka zo da ɗaya ƙira'ar shi ne alfil'u ma'ana gadon yarta'i yarta'i wata ita wannan eh, kira'ar suka ci daga <clears throat> wazuri ne da isti'al da aka gina shi akan kan fi'ilin ra'a yanzu da kana da fi'ilin ra'a wanda ke wanda yana nufin ya yi kiwo an ra'i ba shi ne mai kiwo ba <clears throat> wannan fi'ilin da ka gan shi ra'a wanda ke tulafi ne idan ka zo da shi akan wazanin al kamar da malamar tafsir suke cewa zai zama irta'a irta'a yarta'i irta'a irta'a kun gane ko wato alirta'a zai zama kenan ne wato neman yin kiwo kun gane ko wannan shi ne don haka ah, idan wannan shi ne ka ɗauka don haka ya zama kira'ar ka shi ne yar yarsa'i da kasara ga shi ainihin malamai suka ce an yi haka ne saboda nuna fi'ilin ai majzum ne a kace shi jawabu talab ne arsilhu ma'ana gadan in yar yarta'i ka tura shi tare da mu gobe in arsaltahu yarta'i in ka yarda ka suwa shi din to yarta'i sai ya yi kiwo ko ya koyi kiwo a tare da mu don haka yarta'i din wannan kasara da kake ganin ta ba ita ce ƙarshen ilim ba amma ilim mutallun ne domin ce shine irta'a yarta'i mutallun ne biliya to jazaman ta shine ka shafe harfin illa sai zama yarta'i kamar in kana da ya qadi sai ka ce lam ya qadi ka ne ya hau. Tuna nan ma yarta'i sai ka ce yarta'i kamar da muka ci majzub ne ala annahu jawab talab to wannan shine wallahu ta'ala alam abin da shafi qira'ar yarta'i ko yarta' al-muhimmu abin da suke son su ce wallahu ta'ala alam shine suna gaya mahaifinsa ya amince ya tura shi a tare da su gobe ko dai ya kasance tare da su yana cin abin da yake son ya ci ya sha abin da yake son ya sha a wadaci ya ni'amci babu wani kaidi ko kuma suna son su ce a tura shi ya tafi tare da su gobe domin ya koyi kiwo kamar yadda su suke yi yanzu shi ma zan wata shi a turo shi ya ga yadda ake kiwo shi ma ya koyi kiwo kun gane ko wannan ne wallahu a'lam sannan suka ce wa yal'ab kuma baba in yaje a tare da mu din nan yana cin abin da ya ga dama yana watsiyawa ko kuma yana koyon kiwo a tare da mu wa yal'ab kuma sai ya rika yin wasa tun da shi yaro ne ko yawa sai ya rika yin wasa wasa ga yaro tara muhimmanci saboda ka ba shi dama ya ga daji rika tsalle-tsalle na wata kun gane ko yawa don haka kenan zai abin da ke mana uban ya ba da dama a fita tare da shi ko ya rika cin abin da ya ga dama a wani lokaci ko kuma ya rika yin kiwo a wani lokaci wani lokaci kuma a ba shi dama ya rika wasa can cikin daji shi kenan wannan shi ne yarta ko yarta'i wa yal'am suka ce wa inna lahu lahafizun tabbas mu kiyaye shi suna faɗin wa'annan lafuzza don gamsar da shi mahaifin wa da lahu la hafizu kuma lalle mu gare shi annabi Yusuf la hafizu tabbas masu kiyaye wace za mu tsare shi sai da duk abin da kake jin tsoro game da shi ba abin da zai faru da shi wata abin da kake faɗi cewa wa akafu an yaqula hu dhi'b wa antum anhu ghafilun to mu za mu kiyaye shi duk wanda ba zai faru ba wai da lahu la hafizu ina fata gani wanda shi ne abinda suke kokarin gaya mata don su gamsar da shi kala sai shi yake da su inni la yahzunani la yahzununi ko yace inni la yahzununi lalle ni yana bakanta mani rai ko yana saka ni cikin damuwa an san habu bihi ku tafi da shi wato tafiyan ku da shi yana saka ni cikin damuwa shine inni la yahzunni an tadhhabu bihi ko tafi da shi yana sa ni cikin bakin ciki da damuwa wa akafu an yakulahu dhi'bu kuma ina jin tsoron kada kirkice ya canje shi wa antum alhali ku kuna game da shi ba ku da wata kulawa musamman da kuka bashi ya shi to wannan abuwa duka ina jin tsoron su saboda ka kamar yana nuna musu samsa sun bayan jin daɗin annabi su bai tare da su cikin daji kamar da suka nema saboda akwai haɗari wurin akwai kirkeci da yawa a wurin to akwai yiwu kirkeci ya canji shi don haka eh, ba na jin daɗin wannan abin da kuke neman da ni kun gane ko to wannan shi ne don haka kenan kullum ya ga musu abubuwa guda biyu bai jin daɗin su tafi da shi inani la yahzunni an tadhabu bihi nabi wa akafu an yakula hudhibu wa antum anhu ghafilun kun gane ko don haka cikin ranka yana tattare da jin tsoron kada karkeci ya cinye shi wallahu alam malamai suka ce saboda a wannan lokaci an lura akwai kirkeci sosai da yawa cikin wannan dajin da suke zuwa harkar kiwon su don haka yana jin tsoron kada wannan abin da yake sa a zuciyarsa ya afku ga annabi yusu bayan sun fita da shi a daidai lokacin da yan uwan annabi yusu zai zama cewa sun rafkana gaban yasu sun shagaltu ga yin wani abu ko sun shagaltu da kiwon dabbobi da kula da su ko kuma idan ba a samu wata ne cikakken kulawa daga gare su ba wanda zai ba kirkici dama ya lallabo ya canja annabi yusuf alaihi salatu wassalam kun gane ko wannan shi ne ali jarullah da bakshari nan wurin sharhin wanda yace itazara ilaihim fi talabihim bi amrihi yace annabi yaquba ya kawo hanzari gare su a wannan abin da suke nema da al'amuran guda biyu wato ya kawo hanzarin cewa bai amince ba da ambatan uzurra guda biyu wa al'amuran guda biyu na farko inda zahabahum bihi wa mufaraqatahu mimma yahtubu tafiya su tare da shi sannan annabi ya kuma zama ya rabu da shi ba ya gajen ta ne ma ya hanzu da mu wannan yana damuwar bai son haka uzuri na farko kenan na biyu ya ce shi ne khawfuhu min adwati ya idha ghasalu an sannan na hukunci yana cikin da cikin sauran kada sarki ya kawo farmaki a kan shi ya canye shi a daidai lokacin da sauran kara wanda su ne uzuran da ya kawo da nuna cewa lalle bai gamsu ba to har yanzu musu gushe ba suna ta mafawa ba da shi kalu suka ce la kala kala ibu lalle ba idan kirki ce ya shanye annabi yusufu wani wa asu ba. alhali mu ga mu jama'a har mutane guda goma ko sha ɗaya karfafa da mu haka a ce har kirkeci ya lallabo ya shigo cikin mu ya ce ni annabi su in ha haka ya faru inna idan la khasiru lalle mun wasu asara ke mun tafka bakar asara kenan waje saka cike da zai sa duk wannan taron jama'an namu mu iya zama cikin rakkana da rashin kulawa har karkeci ya zo ya ce ya annabi in wannan abu ya faru ai mun yi asara babba inna idan la khasiru kuma ne ko to duka suna faɗin wannan ne don su natsar da mahaifin sannan su kawo masa da duk abin da yake ji a zuciyarsa na jin tsoro da taraddudi game da me zai faru da annabi yusuf alaihi wasallatu wassalam kun gane ko wannan shine qalu la in akala hudhib wa nahnu wasbatun inna idan la hatirut to mubasharatan ayat da ke tafi sai ta ce falamma zahabu bihi yayin da suka tafi da shi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi suka yi jima'i a kan cewa su saka shi cikin wannan duhun rijiya Wani ita ce ayar da ta zo mu ba sharatan a nan wurin musamman malamin balaga suna bayanin cewa cikin wannan kista ta annabi yusu kamar da yake cikin sauran kista shi alqur'ani akwai abin da suke gina shi suna alhasu jiyawa ciki alhasu shine akwai wasu abubuwa da suke da rabbi da kistan wanda ba za ka samu ƙur'ani ya faɗi su lafisan da lafzan ba amma a hankalce za ka iya kare su cikin kwakwalwarka in kana biyan silsilar kistan yanzu ku saurara abinda ke cewa shi ne tattaunawa suke da mahaifinsu don kokarin nafsar da shi yace kala inni la yahzununi an tazabu bihi wa akhafu an yakulahu dhib wa antum anhu ghafilun su kuma bayan ne suka ce kalu suka ce la yana kala hudhibu wa nahnu usbatun inna idan la khafilu to kai tsaye falan ma zahabu bihi yanzu ba ai maka bayanin uban ya ce to shikenan na yarda ko ku gani ba ai ba ta wajen wannan to shi ne al-hazfu saboda kenan kamar hakku inda zaka halalta a wurin kamar shi ne maganganun da suka yi da mufawaman da suka yi da shi sun gamsar da shi ya gamsu ya amince don haka ba su daman cewa yanzu a cikin zane annabi su din kamar yadda suka nema ko ku gani ba sannan bayan da wannan gobe ta yi har sun kimtsa kuma sun bi sun fita su shi ne falamma zahabu bihi ku dubi zahabu bihi ba ba walamma kharaju bihi ba zahabu bihi ko daga sun bi sun tafi kenan duk cikin an samu yarda uban da cewa gobe za a tafi kuma gobe za a an fita ga shahar an tafi duka wanda muka ce nasa qur'ani ne bai ambace shi ba to shine al-hazfu falamma zahabu bihi yayin suka tafi da shi ke da bayan amincewa uban wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubbi sai suka yi ijma'i shine wa ajma'u dukkanin su suka hadu suka yi ittifaqi da ijma'i an yaji aluhu fi dubbi a kan cewa su saka shi wannan duhun rijiya duk sun yarda da wannan sun haɗu a kan wannan sun a kan wannan Su sai ce wa auhayna idan sai muka yi wahayi gari shi annabi Yusuf la tunabbi annahum bi amrin hada cewa tabbas ka ba su labarin wannan lamarin nasu wa hun laye yash'urun alhali ba su sani ba alhali ba su sani ba ina fata gani wanda maka fa'i dai ala kulli hali abin da ke nunawa wanda yawan annabi Yusuf sun dauke shi sun tafi da shi kun gane ko wallahu a'lam malamai suka ce a fagen tarihi akwai wani wanda aka samu na tarihi ne ba wai kuma ta Qur'ani wani kaza ka wani hadisi ne marfu ba daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba cewa an sun tafi da shi sun huskanci nahiyar baitul maqdis kun gane ko wasu kuma suka ce sun muskanci nahiyar urduni a wajen ne suke kiwo akwai su suke cewa sun fuskanci wajen madiyana ne wanda wannan zai malamai suna cewa kamar yadda wahala ya zama haka don madiyana ai tana da sashen wajen yaman ne da yake su ai suna yankin sham ne ina fatan gaji wannan duk abubuwa ne da ake ambata cikin cikin littafan tarihi amma ba wani abu ne wanda ke kamar lokaci ba aya ta ambaci haka nan ba kamar ne kamar hadisi ne ba almuhimu da sun ittifaki bayan sun tafi inda suka tafi da shi a cikin daji cewa za su saka cikin wannan duhun rijiya zalika a nan wurin shi ma a tarihance malamai suna ambatan wasu bayanai da su ma ba ba sai qur'ani bane kazalika ba hadisi ne ma ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba cewa eh, wai akwai abubuwan da suka faru da shi annabi Yusuf tare da wannan yawan nashi ayin da suka fitar da shi wanda na abubuwan suna nuni akan cewa wai suna haita ta da shi ko su kama dukan shi suka yi mashi dukan kawunka wannan ya buga wannan ya shura a bika ma wannan aka suka tawalli shi sannan suka mashi wata irin mu'amala ta rashin tausayi duk suna faɗin wannan kun gane ko har suka kai a inda suka je wurin wannan rijiya to duka wannan dai malamai suka ce bai zo cikin nasin qur'ani ba sannan bai zo cikin hadisi marfu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma wannan zaka sami cikin tawan tarihi daban da biya daga cikin littafin tafsirai to abin lura dai a nan a tafsirance shine cewa falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayratil jubbi ita lamma falamma zahabu bihi ita lamma a ka'ida ta lugar arabiyya ka'ida ta lugar arabiyya ita lamma tana bukatan jawabi ina fata gani saboda kaga ce yayin da aliyu ya zo Usan da Aliyu ya zo. To mai sauri zai kashe kunya ce to me ya faru? Ko gani ba. Yanzu me ya faru din ai shine jawabu lamma. Jawaga da kace da ni falan ma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubbi. Yayin da suka tafi da shi sai suka yi ijma'i wato suka yi ijma'i kazalika suka yi ijma'i wannan aka ne jama'a wa ajma'u ijma'i eh, sun shi aka ne akan zahabu falamma zahabu bihi yayin da suka tafi da shi wa ajma'u kuma suka yi ijma'in an yi ja'aluhu fi ghayabati jubbi su saka shi cikin wannan duhun rijiya to me faru a shine abin da zaka ga mana anan shine jawabin nan ba an gani to diyo daga cikin malaman tafsiri abin da suke cewa wannan jawabu na lamma ba a bace shi cikin nasin qur'ani ba a nan gurin amma akan kaddara shi ne domin jumlar ma'anarsa ta fito da kyau da kyau mai karatu ya gane yadda siyakin magana take sai an kaddara jawabin lamma kenan ya za a kaddara jawabin lamma shi ne kuma malaman suke da sabani ni za a kaddara wasu malaman abin da suke cewa shi ne akan kaddara jawabin lamma da cewa fa'alu ma fa'alu ko fa'alu bihi ma fa'alu don haka kenan falamma zahabu bihi wa ajma'u an yajaluhu fi zayabatil jubbi fa'alu ma fa'alu bihi sai suka aikata abin da suka yi ma annabi shine jawabin na lamma yayin da suka tafi da shi suka haɗu suka yi ittifaƙin cewa za su suka cikin wannan duhun rijiyar to sai suka yi abin da suka rama da shi kun gane ko waɗansu malamai suka ce ba wannan lafazin ko wannan ibara ba ake ya kamata a kaddara a matsayin jawabi na na lamma ba amma za a kaddara suka ce shine falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubb ja'aluhu fiha ja'aluhu fiha shine jawabu lamma ina yi ijma'i cewa za su saka shi to suka ijma'in ja'aluhu fiha sai suka saka shi fi ijma'i ina fata kun gani idan ka kaddara daga cikin wanda muka ce sai ka ga jumla bayani ta fito sarari wasu malaman ma suka ce a'a shi jawabu lamma din nan na'am tabbas lamma tana tana bukatar jawabi amma ba suka ce baka bukatar kai wannan takalluf wajen saman malamma jawabi don jumla nan ta tsayi sosai suka ce ai jawabi na lamma din mazkur akwai shi qur'ani lafzan bi lafzi ba ba wai sai ka kaddara shi ba Eh, ina jawabin suke ina jawabin yake sai suka ci shine abin da aka faɗa gaba na cewa wa auhayna ilayhi da zuwa auhayna ilayhi la tunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yashurun suka ci shine jawabin lamma a kun gani suka ce amma abin da ke faruwa jawabin na lamma bai fitowa sarari ga waɗanda ba su san larabci kwarai-kwarai ba la'akari da an buɗe shi da wani wawan an ce wa na ko yanzu baka baka lura ba sai ka dauka wannan wawul afsi to idan ta zama wawul afsi babu da za'i yi wa auhai da zama jawabul lamma siya ko gani ba sai suka ce ita wannan wawul wawun ce za'ida ita ce wacce suke cema alwawul mukhama mukhama wato ƙara ta ake yi cikin jumla don haka takadirin zancen yadda yake فلما ذهبوا به وأجبأوا أن يجعلوه في غيابة الجب أوحينا إليه وغني أوحينا إليه yanzu auhaina ilaihi shine jawabu lamma da suka je suka yi ijma'in suka cikin wannan duhun rijiyar sai muka yi mashi wahayi ila bi haizu ba in ba ku gane wannan ba sun ba da wani misali wanda bari faɗi shi zai taimaka suka ce wannan ya kama da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin labari ko kissa ta annabi Ibrahim wa alaihi salatu wa wassalam annabi Ibrahim ana ba da labarin yadda aka yi masa wahayi ya yanka ɗansa yace falamma aslama wa sallahu lil jabili wa nadainahu an ya Ibrahim an qad saddaqta ko qad saddaqta ruya na'am falamma aslama ko yayin da suka sallama su biyu da dan da uban wasallahu lil jadid ya kada shi ta huskar jadid ku saura sai ce wala dai nahu kun ga wani aiko yanzu falamma aslama wa sallahu lil jadid in ka tsaya nan har yanzu ban mu hudu sakon ba me ya faru sun mi kauya ya kada shi to sai kai ni ha ah? to sai ce wana Nahu sai suka ce wannan wawun za'id ne ko za'ida ce ita ce alwawul muqhama don haka falamma aslama wa tallahu lil jabin nahu? yanzu Nahu shine jawabu lamma nadainahu an ya ibrahima qad saddaqta ru'ya saboda ka Nahu shine jawabun na lamma ta cikin falamma aslama wa tallahu lil jabin nan zan tsaya Allah ya sa ku wasu sun gani ɗaliban ilimin sun gane alhamdulillah ya abin hajji kenan almuhimu wannan shine falamma zahabu bihi wa jama'u an yajaluhu fi Yabatul, jubbi wa ila ilayhi sai muka yi masa wahayi ko ya tanabbi annahum bi amrihim hada cewa tabbas hakika sai ka ba su labarin wannan lamarin nasu wa hum la alhali ba su sani ba kun gane ko eh kila sun gane to Allah ya samu dace to hakura <laughs> to Allah ya samu dace to Allah ya samu dace ko abai da hankali kenan gaskiya ce sai abai da hankali na'am ƙwarar su a gaskiya hmm, gaskiya Allah ce maka <laughs> to Allah ce maka ga tuwala jazakumullahu khaira to a cikin cewa wa hoina ilaihi la tunabbi annahum bi amrin hadha wa hum la yash'urun ibn jarir tabari rahimahullah ya ambaci riwayoyi a nan wurin riwayoyi da ake aka danganta su da imam mujahid da imam qatada da imam dhahab dukkanin su suka ce wa auhayna ilaihi muka yi masa wahayi la tunabbi annahum bi amrin hadha wa hum la yash'urun suka ma'anarsa shine a'faqu nubuwata wa huwa fil juhdi wato Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa annabi Yusuf din nan annabtaka alhali yana cikin wannan rijiyar da aka saka shi lafazin wa auhayna ilayhi sai muka yi mishi wahayi suka ce shine wahayin shine Allah ya bashi annabtaka wa huwa fil jubbi da haka fal wahyi huna huna wahyin haqiqi wahyi ne na tabbas kun gane ko wannan shine abin da aka roito daga al-imamu da al-imamu da al-imamu bahak wa wa ila ilayhi mun musu wahayi muka bai da shi annabi da aka cikin wahayin da aka yi masa har an gaya masa daga Allah la sunadda annahum bi amrin hada wa hum la yashurun kun gane ko al-imamu al a tafsirin sa yake cewa al-aktharuna ala anna Allah ta'ala auha ilayhi bi hada yace yau yau malaman tafsiri suna kan cewa Allah madaukin sarki ya masa wahayi da wannan magana cewa lasu nabbi annahum bi amrin hada wa ba'ata jibril ilayhi shi kuma Allah ya aika masa mala'ika jibril kun gane ko yu'annisuhu yana dire masa kiba wa yubashshiruhu bil khuruj kuma yana masa albashir cewa kwanta da hankali ka za ka fitar da kai za ka fita ba za ka zauna wa yukhbiruhum annahu yunabbi'uhum bima fa'alu kuma jibril yana gaya masa a wahayance cewa za ta ba su labarin wannan abin da suka aikata su yan wannan ka duk wannan abin suka yi maka alai su kawai sai ka ba su labarin su kun gane ko wa yajazihim alaihi kuma zai musu sakamako akan abin da suka aikata wa hum la yashuruna alhali ba su sani ba duka wannan jibril ya zo Allah ya koshi ya gaya masa wannan saboda ka wahayin da aka yi masa nan wurin wahayi ne na hakika ina fatan gani wani shi ne abin da alimamu bazo ya faɗa don ƙarfafa magana su alimamu mujahid muhammad bin ali shokani shi ma tafsirinsa yake cewa وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يوحي الله إلى من كان صغيرا يتأتكون wannan bayani na cewa wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun yace akwai hujja da dalili ala annahu akan cewa yadda lamari yake ya juzu ya halatta an yuhi Allah Allah ya wahayi ila man kana saghiran ya zuwa ga mutumin da yake yaro domin Yusuf muna cewa lokacin shine ne ne yaro ne yaro ne aka dauke shi aka zo da shakara shirija to gashe ce wa auhayna ilayhi la tunabbi annahu bi amrin hada cikin rijan aka yi wannan don haka wannan yana gwada Allah wato ya halatta Allah ta'ala ya wahayi ga mutumin da yake shi yaro ne wa yuqihi nubuwata wanda ya nuna Allah yakan iya ba wanda ya ga dama annabtaka yana kun gane ko yawa cewa ya halatta ayyuhi Allah ta'ala ila man kana saghiran wa yutihi an-nubuwata ila idan ya bashi annabtaka wannan lokacin a cikin halin kurciya yace kama waqa fi Isa wa Yahya ibn Zakariya yace kama yadda abin ya abku ga annabi Isa alaihi salatu da Yahya ibn alaihi wasallatu wassalam isa ka aiba sai maka bayani ba Allah ba shi a taka yana wuce da yayi magana hudu abin da Allah ya masa ko tun yana da yawo ce a taniyal kitabu waje alani hiya ha shi kuma ya haya Allah ba da labari shi ce a tana wani hukuma eh sabiya yace kama waqa'a fi Isa wa Yahya ibn Zakariya saboda ka Allah yana iya baiwa annabtaka ko ce yana ibada annabtaka ga yaro zaka cewa wa auhayna ilayhim an yi masa wahayi a dai lokacin da yake yaro yace wanda ba wai wani abu ne abin mamaki ba ina fata gani yace wa kada kila amma wai wasu malaman suna cewa innahu kana fi zalika alwaqti shi annabi yaqub afa annabi yusuf a wannan lokaci da aka saka cikin rijiya har Allah yace wa auhayna ilayhi a wannan lokaci kad balaga mabaligar rijal ya kai ga matsayi na mazaji bi ma'ana ya balaga shekwani ya ce wa huwa ba'ilun wannan yana da wahala ka gamsu da wannan da magana ce mai nisa wanda ba ta dace ba a fadita ba wa huwa ba'ilun jiddan ya ce wannan magana tana da nisa kwarai da gaske fa inna man kana kad balaga mabaliga rijal yace domin duk mutumin da ya zama ya balaga fa irin wannan mutum la yukhafu alaihi an yakulahu dhi'bu yace babu yadda a ji masa tsoron kuda ta bi to ke kike yi kai kana kato gangara da ka ce ko yalan shi ka amma da kaji ana cewa fa akhafu an yakula hu zai buka ga wa kenan ya doke nan don haka cewa wai ko da aka saka shi ya balaga ai kaga wannan ba magana shi wannan shine rajin da shaukani ne wajen tabbatar da muka ce ra'ayin da su aliman mujahid suka ambata da aka sai zama cewa daga cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa wahayin da aka yi masa wato ba wahayi ne na hakika ba amma ilham ne Shusa masa ne aka yi a ranta ya ji wannan kun gani ko wasu kuma suka ce ba ma ilhami ba wai wai da aka saka shi ne rijal wai nan take sai yi bacci a cikin bacci sai mafarki wai cikin mafarkin ne ya bacci sai ya ga la tunabbi annahum bi amrin haza wa hum la yashurun amma duka ne wannan aka mai da shafan ne ce ho ba ilu jiddan duk wannan ba shi ne ba ra'ayi na farko shi ne bayyana gaskiya kuma fi shahara shi fi shahara a gurin malami ina fatan gani wannan shine wallahu alam jumlan la tunabbi annahum bi amrin hadha wa hum la yash'urun ah, zaka ba su labarin wannan lamarin da suka maka kenan sai zama an cike wannan bayani da jumla haliya shine wa hum la yash'urun alhali ba su sani ba tabbas Allah ya tabbatar masa cewa sai ya ba su labarin wannan abin da ya faru wa hum la yash'urun alhali ba su sani ba kun gane ko to nan wuri malamai suka ce ita wannan jumla wato kammala bayani ne game da jumlar da ta gabata kun gane ko jumlar wa auhayna ilaihi kun gane ko ni wahayin da aka yi mata shine la da annahum bi amrin haza, ko ba haka ba idan takadirin zance shine أوهينا إليه أن لتنبئنهم بأمرهم هذا والحال أنهم لا يشعرون أنك يوسف حين تنبئهم به وتتبت Allah ya masa wahayi wahayin shine cewa lallai ka annabi su zaka ba su labarin wannan abin da suka yi maka alhali su ba su san kai kai ne Yusuf ba a daidai lokacin da kake ba su labari shine la alhali ba san kai ne annabi Yusuf ba a daidai lokacin da kake ba su wannan mamaki suka ce wannan kamar wallahu alam Allah yana ishara da abin da ya faru gabbab a ƙarshe ƙarshen kissa ko can kissa ta yi nisa sosai a lokacin da suka je neman abinci a karo na biyu da ya zo da su aka tattara su wato bayan an yi dabara an rike yaron ko da suka dawo yi su ya kaɗe ta da su yana gana wani yana ta yi musu tamboyi kaza kaza to daga cikin abin da yake musu yace hal hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi yace shin ko kuna tuna ko kun san abin da kuka aikata wa annabi yusuf da dan uwansa id antum jahilun ai da kuka aikata kuskure don sun ce dan uwan nashi ma ya sata sun ce ɗan’uwan dan da aka ga suwa almalik a wurinsa suka ce sata ne lili ba mamaki don yana wani ma dan ne annabi su shi ma ya sata to duk ya tattara waɗannan ya ce kun san abin da kuka yi game da annabi yusuf can tarihi kuka kada shi kada shi cikin da kuka farfa kuka masa na wa akhihi da dan uwansa kuka makala masa sata idan antum jahilin lokacin kuke jahilai kuke aikata abin da ba daidai ba yanzu wannan magana da yake ba su labarin ta sun san shi su ne a to shine wahum la yashuru la tunabbi annahum bi amrihim hada wahum la yashuruna annaka anta yusuf shi yasa da ba su labarin can sai suka dubi juna sun suka ce innaka la anta yusuf suka ci kai ko ko kai ne yusuf yace ana yusuf wa hada haqiqatan manallahu alaihi ya ainihi ne su wannan ko da kuke ganin shi kuka ce ya yi sata muka rike shi dan uwana ne kalman da Allahu alaika innahu man yasir wa yattaqi ai zuwa kashaya to a shahidi suka ce wannan shine la sunar da annahum bi amrihim hada wa hum la yash'urun wasu malaman suka ce ita jumla wa hum la yash'urun na'am jumla ce haliya kun gane ko amma abin da ke ma'ana a nan wurin shine cewa annabi yusuf alaihi salatu wassalam Allah ya masa wahayi cewa tabbas ya ba su labarin abin da suka aikata mashi to an yi masa wannan wahayin kum la yashuruna alhali ba su san ai ma annabi yusuf wahayin ba domin da suka kada shi ba ta yi suka yi sun tsawon ne kuma shi ko suna wurin lalle ne su gane mala'ika zo wurin shi ai da suka kada shi ba gaba suka yi ba gaba suka yi suka wasu ko yawwa to yanzu la tunabbi annahum bi amrihim hada Allah masa wannan wahayi alhali na cikin Niger sai Allah ya ce zaka ba su wannan labarin da aka yi masa gina a wayance sai ce wahum la yashuruna alhali ba sani ba ai wahum la yashuruna annana haina ilayhi su ba su san mu riga mu ba su ne wahayi da sun kada cikin Niger su kun gane ko wannan shine wallahu ta'ala a'lam to sai abin da zo kai tsaye bayan wannan magana shine waja'u abahum isha'an yafu. sai suka zo mahaifinsu isha'an wato da daddare shine isha'an akan ce isha'an lokacin isha'i ko isha'an kan ce kawai lokacin da daddare ala kulli halin yafuna suna bashi ya sai sun suna kuka yafuna suna ne suna kuka waja'u abahum isha'an yafu. suka zo mahaifinsu a lokacin isha'i ko kace da daddare yafuna suna kuka kun gane ko to yanzu kaga a nan wurin shi ba za ka fahimta cewa a matsayin hasu a cikin wannan kista shi ne cewa sun yi abin da suka yi annabi yusuf sun tafi abin su yaya aka yi suka sa cikin rijiyar haɗa shi suka yi a guga suka ɗaura shi ko ko wasu mafi aka sa aka ɗaura shi ko ya aka yi shi da wannan ƙwararri da faɗa ma alhamdulillah sun tara shi ko sun saka shi wasu shi a biya da dutse a kaɗa dutse wasu suka tare ko kuwa haka bai faru ba duk wasu abuwa ne da malamai suke faɗa kai ne sun tafi rija sun tafi abinci da suka tafi abinci suka gama harkar su da suke na dabbobi daga bisani sai suka dawo gida in sun dawo gida sai suka kwatanta dawowa gida cikin dali isha'an shine waja'u abahum sai suka zo ma mahaifinsu isha'an lokacin isha'an ya kuda suna ta kuka abin da ba saba ne ba kuma nan. saboda ka suna suna su ke nan kawai suna isa masa da sako ke nan wata matsala ta ne a ta uwa ba hun isha an yaku kun gane ko wallahu ala malamai suka ce sun zaɓi su dawo lokacin isha ne a wannan lokacin suka saba dawowa ko ba wannan lokacin suka saba dawowa kai dai sun zaɓi su dawo lokacin isha'i a cikin duhun duhun dare saboda wannan suka ce ya fi sauki wajen gabatar da uzuri musamman na kayya domin idon ka baya ganin idon mutum ƙwaro ƙwaro yawa ka san in ka zo da rana iri iri ina kallon ka kana kallo ra yanzu ta fara magana da sai kai ka su kai da wannan zai gane ta kai wannan labari yayi ba amma sai ka zo cikin duhu duhu babu fitila to saka kana da ƙwarin gwiwa da za ka yi dabarunka. tunda ban ganin ka hulka da hulka sosai to shine hikima ga kuwa isha annaka kun gane ko wallahu alam haka malamai suka ce to al-imam al-qurtubi rahimahullah da ya ambaci wannan bayani da fassar a cikin fassar waja'u abahum isha'an yaqum musamman dangane cewa yaquna din nan yace hadhihi al-ayatu dalilun ala anna buka al-mar'i la yadullu ala sidqi maqalatihi yace wannan aya tana gwada cewa kukan mutum ba baya nuna gaskiyar abin da fara wato in kana so ka hukunci ko a kotu ko tsakanin wasu da suka sa ka ka yi sulhu ko kai wani hukunci a tsakanin su don kaga ɗaya na kuka kar ka ɗauka kuka shi yake fassara shi yake da gaskiya a abin da yake da'awa ko mace da namiji ne ake mace da namiji ne suke rigima aka saka ka ka yi hukunci a matsayin mai kulu ko kaza kaga ta fashi da kuka kuka ka kula a lalle ne kuka ya zama shi ne alama gaskiya ko wani mutum ake caji da wani abu aka je kotu sai fashi da kuka wani duk shi ne ba kun gane ko Yawwa. ce yace lihtimali an yakuna Ya ce don yana yiwuwa kuka ya zama kirkirin shi ne kai. kamar da su wa'annan kaga babu shakka kirkirin kukan su kai kirkira kuka su kai li an yakuna tasannu'an yace fa min al khalqi man yaqdiru ala zalika wa minhum man la yaqdiru alayhi ci cikin mutane a wanda yana kirkira kuka wani duniya da kai shi bai kuka in ba kukan yanzu ba amma wani wallahi sai ma kuka da hawaye kirkirkirkirkir da hawaye kuma ba bane mutane wasu iya wannan wasu wasu iya ba don haka yace fa hunaka al-buka'u wa hunaka at albuka'u ne kuka na ɗabi'a da Allah da annabi ji bahaushe akwai attabaki attabaki ne kai ƙoƙarin bi irin kukan to kaga shi ne su sun kai gaskiya wai kana qur'ani ya bace shi ya yabkuna dan shi a zahiri shi a zahiri a wurin mahaifinsu da saboda kan mujarrad kuka baya gwada gaskiyar mutum fala budda min al bi tariqatin ukhra al-imam al-qurtubi yace in irin wa'annan matsalolin suka faru kaga mutum ya fushi da kuka kar ka yanke hukunci cewa shi yake da gaskiya dole kai bincike a wata hanya ta daban da take tabbatar da menene gaskiyar lamari mutane da sun yi ta kuka amma kaga shi kuka ne aka kaya daga bisani duk ya bayyana kaya ne suke wannan shi ne to almuhimmi da suka zo suka ce ya abana inna zahamna nastabiq wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu suka ce ya kai mahaifinmu lalle mu mun tafi nastabiqu muna tsere nastabiqu suka ce shine a sibaq wato ana nufin sibaq ko abin da kila mutane mu suka fi sani suna musabaqa wato tsere a cikin wani abu ina son in zama ni azzakara kai ma kana son ka zama kai ta azzakara shine nastabiqu muna tsere wani tsere a da dawaki ne suke yi ko da kafafun su ne kuma menene suke yi wata rakana a inda mata'ina muka bar Yusuf a wurin kayayyakin mu fa aka lahu da'ibu sai kura ko kirkice ya canye shi wa ma anta bi mu'minin lana lalle kai mahaifin mu kasance kana gaskanta mu a wannan labari ba na kunna kina, ko da mu kasance mu wasu da fiyaji wannan shi ne abin da suka gaya masa kuma shi za mu sharhi a darasin mu mai zuwa insha Allah da haka za mu saka ita nan da fatan abin da kuɗi daga ba. Allah shi amfani mu da shi ba mu ladan sauran mu da kuma ana gafarta mana ya taimaka شافي صدرك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته